talatin ga watan ainihin dulka'ada hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ainihin wato ashirin da biyu ko ashirin da uku ga ainihin watan februari shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarin battar fi tafaddi lissaharatul ashrar na ashekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu wanda inda ba a manta ba wannan kamar yadda muke bayani a kullun cewa wannan littafi ɗaya ne amma tamkar da dubu daga cikin jeren jan littattafan da aka rubuta don su tona asirin bokaye da matsafa da 'yan sihiri da 'yan secret societies da masu cultism da duk waɗanda suke hanyoyin tsibbi da makamantansu kuma muka ce wannan ainihin littafi bayan ya gama kawo maka bayanai dangane da dangogi na matsafa da kuma tona asirinsu sai kuma ya zo ya nuna in matsafi yi wa wani tsafi ko wani doka wa wani ainihin asiri to ga yadda alkur'ani ga yadda sunna ga yadda binciken ilimi suka nuna za a bi a lalata wannan sihiri a lalata ainihin wannan asiri ko kuma ainihin wannan tsafi to muna karkashin ainihin nau'in sihiri na hudu shine sihirin jinoni wato hauka ko taɓuwar hankali muka ce wannan ya kasu kashi biyu akwai na ɗabi'a akwai na shaitanin aljani wanda ko ya da kanshi ko kuma ya ta sihiri to mun karanta waɗannan abubuwa malam ya lissafa mana kaɗan daga alamomin da ake gane cewa haukan da wane yake fama da shi hauka ne irin na ainihin wato aljanu ko irin na asiri malam ya kawo mana daga ciki akwai ashirudu zihini wato ashirud yawan ainihin watan gaririya yawon banza wuri wuri ta yawo ko kuma ainihin ashirudu fikri ko ashirudu zihni ya zanda tunanin shi ne zai zauna ya ta yawa cewa wace da tunanin shi ya tunanin ya buga nan ya buga nan sai ga ya fashe da kuka ko a kyalkyale da dariya ko ya yi wani abu makamancin haka domin wannan zakirar tashi wannan tunanin nashi yana tuno mishi abubuwa ne da dama to yanzu shi a matsayin shi tun da bai da hankali kamar matsayin yaro yake haka siddan sai kyalkyale da dariya haka siddan sai fashe da kuka haka siddan sai kwashi hau zage-zage ko ya hau doke-doke ko kuma je bacci duk inda yake so to wannan bayani dangane da mantuwa shine tun tsawon ainihin yau kwanaki wajen hudu da suka gabata tun daga kasar na hamsin da ɗaya hamsin da uku hamsin da ainihin wato hudu duk baki ɗaya ake ta ainihin bayanai a kai ɗaya bayan ɗaya wato kasusuwa guda hudu hamsin da ɗaya da biyu da uku da hudu to yau na biyar ɗin a ƙashin gaskiya karatun mu zamu domin matsala dangane da mantuwar a iya yadda muka so mu tattauna ta insha Allah ta ƙare sai dai matsaloli kaɗan daga abubuwan da muka ce za mu da su na daga cikin su shine aka ce ba daidai ba ne in ka haddace wani abu na alkur'ani ka yi sakaci wannan abu ya zube domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunna shi yayi yi kwaba ya tsawa ainihin game da haka to a nan ne ainihin waɗannan matsaloli guda biyu jiya mun fara shiga ɗaya daga cikinsu ita ce hukuncin faɗar cewa na manta aya ko kuma na ainihin manta ko makamantan haka aka ce duk irin waɗannan abubuwa baki ɗaya bai halatta kai irin waɗannan lafuzza ba to wannan ainihin wato magana da muka ita ce ta biyu wadda zamu zo mu tattauna ta insha Allahu ta'ala don haka na zo mana da littafin al-azkaru na al-imam an-nawawi malamin yace فصل في الأمر بتأهد بتأهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان yake ga wani fasli da ke umarni da cewa a ba da muhimmanci game da alkur'ani a haddace shi a iya karatun shi a san ma'anar shi a aiki da shi a karantar da shi a wa mutane wa'azi da shi sannan da tsoratarwa a kan mutum ya sakaci alƙur'anin da ya haddace ya manta ko ya watse ko ya tarwatse malam yace ruwina fi sahihayyil bukhari wa muslimin عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال al موسى الإمام النووي mun روايته wato mun samu kenan haka ake karanta waɗannan wuraren a cikin littafin nan musamman limamin nan yana da wannan ɗabi'ar a cikin wannan littafin nashi to wasu suna yin kuskure suna karanta da rawaina ba rawaina ba ne ruwina haka ake karantawa ruwina mun ruwaito rawaina mun sha ruwa mun koshi kenan mun gane wannan gashi nan irwa'ul zalil ko da mai jin kishi to rawaina mun sha ruwa mun koshi a'a ruwina mun ruwaito fi sahihayyar bukhari da muslim a cikin ingantattun biyu daga cikin tafan musulunci wato bukhari da muslim daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala abu musa yace ya karbo daga annabi annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace ta'ahadu hadha al-qur'ana jama'a ku kula da wannan alkur'ani ku ba shi muhimmanci ku haddace shi in kun haddace shi kuma ku yi taka tsantsan fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannun shi Allah kenan to waɗannan na daga cikin ahadithu sifat allati yajibu al-imanu biha ala zahiriha wa ala haqiqatiha ma'ana yanzu manzon Allah yace ya rantsi da Allah wanda ran annabi Muhammad yake a hannun shi wannan hadisi yana tabbatar mana da ainihin halacci na ainihin wato rantsuwa da irin wannan rantsuwar abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma yana tabbatar mana da cewa Allah yana da hannu tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rantse da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi to yaya hannun nan yake kada ka ya bugu dama da hagu tunanin ka ya tsaya a wuri ɗaya hannu dai aka ce eh to ba a siffanta yadda hannun Allah yake ba dan haka kakka siffanta hannun Allah ka ce irin hannun kaza ne irin hannun kaza ka zama mushabbih al-imamu abu hanifa yace duk wanda yace yadin kawabi hannun Allah kama irin hannuna ne yace ya zama kafiri domin ya nakasa Allah domin hannunka yana iya gutsurewa yana iya riɓewa yana iya yin wasu abubuwa to yanzu ba duk abin da aka ce irin su ɗaya ma'ana na Allah ma zai iya haka kenan to ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uluyan kabira ba a siffanta Allah da irin waɗannan abubuwa mu kiyaye kuma tunanin haka ya sa ka ce tutun da haka ne mai ta'ilin ma'anar hannu ɗin mu ce ƙarfi ma'ana ran annabi yana ƙarfin Allah yana ainihin ikon Allah a hannun ikon Allah yake a'a sai dai ka ce ɗin nan a yi a hannun Allah yake wa ka ce tutun da haka ne a ce Allah bai da hannu sai ka ce a'a jimillar aƙidar salaf ta tabbatar da cewa ka tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kanshi ka ƙetare. abin da ya ja muke irin waɗannan abubuwan matsala ake samu wani ne zai zo ya kawo rikici to in ya kawo rikicin nan dole a yi mishi raddi ko a mayar mai da martani shi kan shi ko kuma shi a rabu da shi amma a zo a gaya mutane hakikanin gaskiyar fassara sai kuma a tsoratar da su game da waccan muguwar fassara kamar mas'alar jilisatul istiraha misali da ake ta magana yau da kullum shekara aru aru me ya ja aka tsawaita magana a kai jilisatul istiraha nan sadara ɗaya ce hadisin ta zai zo da shi kalma nawa ne annabi ya kasance yana zama fi witrin min salati an ga annabi ya zauna kaza shi nan fa menene hukuncin hukuncinta a sunna ce mustahabbiya ma'ana kayi ne daidai kar ka sake ka batta to ba a ce za ka batta fa sai a ce a Allah ya kiyaye tsautsayi ya hauka amma dai ba kai asarar sallar ka ba kabli ba ka kama ka ba ko ba adi amma dai kayi asarar wani bangare na lada don haka ka cike wannan bangare na ba ka rinka yi shi kenan abin da aka ce wasu da suka zo sai suka ce e, su ma sun yadda haka abin yake to amma sai da ya tsufa to wannan sai da ya tsufa din to ƙarya ce to amma wannan abu zai kawo rikici ƙarya ne ba yadda aka ce sunna ce mustahabbiya in an yi tayi a sallah in ba a yi ba ba za a ce sallah ta ɓaci ba sai dai a ce mutum ya asarar lada yau ba kowa ya tsaya akan haka shin aka zo bayanin zulfatul isra'a ya wuce minti biyar ne bai wuce minti biyar ba hadisin ba yana na bulugul maram ba to ya wuce faɗara nawa ne in aka zo kawai sharhi za a yi a fassara wa mutane tsantsar fassarar witiri ba ana nufin sallar witiri daga abin da ake nufi kunji kunji cikin malaman fiqhu wane da wane ya bada fatawa wane da wane kuma bai bayar ba ya dogara da kaza kaza din nan ga matsalar da ke ciki shi kenan an gama to amma sai wasu suka sha alwashin wakilta yan agaji a ce duk wanda aka ya a fitar da shi waje kaga dole ne sai an harba musu suna makamai na ainihin wato ilimi su babbake su baki daya shi kenan haka al'amarin yake ina fatan jama'a sun gane wannan to don haka al'amarin nan wallahi tallahi haka yake duk sa'an da aka ce yau Allah madaukakin sarki yana da hannu kai ma da ka zo sai ka ce Allah yana da hannu sai ka wuce wa zai maka raddi to sai ka ce a'a a ce Allah bai da hannu to sai a ce kai ka zama mu'attil ka zama jahani ka zama bajahani don haka kar ka sake ka mutu ka tafi wutar jahannama jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan kenan da duk cire takalman kuka yi ne an sha faɗa waɗannan maganganun kashe malam sai da haka jama'ar musulmi su san wannan da kyau don haka a ƙarƙashin wannan maganar ne nake cewa babu shakka duk wanda bai son a yi mishi raddi duk yanda bai son ai fata-fata da shi to in ya zo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai sani ba kai ya murɗe ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin jahilci kar kuma ya akan son zuciya ya nuna cewa to an dai ce Allah madaukakin sarki yana da hannu gashi har annabi ya rantsa da hannun to Allah ya taimake mu sai ka wuce shikenan to amma in kace bai da hannu to da yace biyadihi in kace yana da hannu iri na kaza a ina ya kawo iri na kaza don haka kawai wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran Muhammadu ke hannun shi la huwa ashaddu tafallutan min al-iblis fi uqaliha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace alqur'ani na rantse muku da Allah ya fi raƙumi cewa daga hannun ne shi raƙumi in ka ɗan rike igiyar kai sassauci in ya kwace shi ka da gudu da wahala ka samo shi Shi shine ainihin wato wajihin mushabaha da annabi ya kamanta abin da raƙumi yadda raƙumi in ya suɓuce maka ya gudu yana da wahalar ka iya kamo shi to in ka sake ƙur'ani ka haddace ya sulluɓe maka to lallai yana da wahala ka iya samo shi to don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnanka yace ku kula da alqur'anin nan والرزيما في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل الابن المعقلة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin alaramma ko gangaren ko gwani wanda ya haddace Alƙur'ani, kamar misalin mutumin da ke da raƙumi mai ɗaurarre a hannun shi in ahada alaiha amsakaha in ya kula da wannan raƙumi ya iya rike raƙumin raƙumin ya zaman shi tare da shi wa in atlaqaha in ko ya saki wannan raƙumi zahabat sai raƙumin mai tafiya shi haka menene sakin alƙur'ani shine kin bin waɗannan shawarwari da muka gabata jiya baka fahimce shi ba ka haddace zai iya yatsowa da wuri a'a ka fahimce shi amma ka koma kana ta alfahari ai kai mahaddacin alƙur'ani ne ai kai mahaddacin alƙur'ani ne duk garin yawon banza da baɗaɗi da neman riya da sum'a duk sai haddace ta bi sai ta watse salaf mutum zai haddace ƙur'ani ba amma san ya haddace ba su komai nasu taka tsantsan suke amma mu yanzu al'amarin irin ɗabi'a ɗan kudu ta taso mana ɗabi'ar ɗan kudu ne ka ga mutum yana alfahari da ilimi in ce ɗan kudu ɗan kudancin najeriya kawai da matsala ta kama sai ka ji mutum ya ce maka i am a lawyer by profession ni lawyer ne kai a hankali i am a policeman ni dan sanda ne i am kaza i am kaza i am kaza i am prince ni yarima ne kawai sai ka ga ma'ana sai ya zama تنا ياون الفهري دكي كهدت القرآن كهدت القرآن كهد قرن هكا سيوان من الفهري دريسي شامكا تيكا دك نظر يد باكي كقر هدا وترن سوى جوا كنك فاسي أجزيري نبا كوما أكنك ورمينا في كتاب أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ولا أيني صحابي ابن أنس صحابي أنس يتي منذ الله إرادة أمنتم الله ثبتها غريش ياتي an bijiro min an nuna min irin labaddaki da al'umma ta za su samu har ƙar ƙazanta da mutum zai gani a masallaci ya fitar saboda ƙanƙanta wannan abin amma girman ladanta annabi ya ce sai da aka nuna mini wa uridat alayya dhunubu ummati aka zo aka nuna min zunuban al'ummata falam ara zamban a'zama min suratin min alqur'ani aw ayatin utiyaha uh, rajulun thumma nasiyaha aka kuma nuna min zunubai iri iri na al'ummata zunubin kaza zunubin kaza yace ban taba ganin laifi mai girman mahaddacin alqur'anin da ya haddace alqur'ani ko mahaddacin aya daya da ya bari ta zube ba annabi yace ban ga laifin da ya kai wannan girma ba to malam yake ta kallama tirmidhi fihi al-imam tirmizi ya magana akan wannan hadisi a ƙashe gaskiya saboda Allah wannan hadisi da isi ne ba shi da inganci yana daga cikin ainihin wato hadisan da suke nuna hukuncin mutumin da ya haddace wani na alkur'ani ya manta to wannan hadisin dai wannan da kaji mun gaba karanta yanzu kam babu shakka bai inganta ba al-imamu abu dauda ya rawaito shi a lamba hadisi na 2531 al-imamu tirmidhi ma lamba hadisi na 2916 ibnu khuzaima 1200 da ainihin 90 da shida baki ɗaya min tariki abdul wahab ibn al-hakam al-warraq al-baghdadi shi wannan malami yace حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن عن ابن جريج عن المطلب ابن حم ابن حكلب ابن خنطب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره في أنبتشونا وقال الترمذي شي كانش الإمام الترمذي بيرويته حديث في ماكي شيء هذا حديث غريب وانا حديث من ريني من شاجع مكو ان ترمذي يكي هذا حديث غريب anan ya tashi daga fassarar da malamai suka yi kalmar garib cewa hadisin da ya zo ta hanya daya a inda yake garibin ne shiru yana nufin wannan hadisi ne da ifi in ko yana nufin ya kyautata hadisin bai hanya ɗaya ko ya inganta shi ce haza hadisin hasanun garibin ko haza hadisin sahihin gharibun ina fatan mun gane yanzu da yake garibin din nan yayi shiru to yana nufin kenan ba'ifi don haka duk hadisin da yake maka haza hadisin eh, gharibun yayi shiru sai ya kawo maka saboda kaza kaza sai yake la na'rifuhu illa min hadha alwajh mu dai ba mu ainihin wato san wannan hadisi ba sai ta ainihin wannan fuska wadda ka jinin kawo maka wa zakartu bihi muhammad ibn isma'il falam ya arifhu sane mutum kaji an taɓo saman bakon ilimin hadisi kenan yace kai sai da naje wurin malami na muhammad dan isma'il muka tattauna akan wannan hadisi bukhari bukhari yake shi bai ma san hadisin ba ma gaba daya wane mutum yastaghrabahu imam al-bukhari shi ma jarrabar da hadisin yace wannan hadisi babu shakka mai rauni ne kana muhammadin sai shi muhammadu imam al-bukhari kenan tirmidhi almajirin shi ne har yana rubuta littafin in mas'ala ta kakare mai sai je su tattauna da babban malamin shi bayan shi ya ce da mu gora gwamnatin tashi kana ganin a ah, ni tun da babban malami ne waye isan jin tambaye shi wane ne kai bayan Allah ya ce wa sauka kullu bi ilmin alim duk wanda ka gani yana da karatu a duniyar nan akwai wanda ya fi shi annabi Isa annabi Musa ne ya saka shi a cikin wahalar da ya sha ta neman ilimi ya yi magana ne wadda shi abin da yake nufi daban amma sai Allah ya ji wannan irin maganar bai kamata ta fito daga bakin annabi Musa ba wa'azi ya wa'azi annabi Musa yana ta wa'azi can sai wani mai wa'azi ya ce annabi Musa a duniyar nan akwai wanda ya kai ka karatu kuwa annabi Musa ya ce ina waye kai ni karatu waye ya isa nan da nan Allah mai wahayi ya ce kai din wa yace akwai wani bawa namu ma yana can a wani kwana ba na wanda ya san shi a duniya ya ma fi ka karatu ya san abu ma da baka sani ba nan da nan annabi Musa bai yi fushi ba Allah kuma ni ka tozarta ni Allah a'a shi annabi Musa ta'wilin da ya dauka shine tunda wahayi ake mai to don Allah menene ya fi wahayi gaskiyar ilimi babu to tun da haka ne shi ko ya fi kowa tunda ba a yi kowa wahayin sai shi a wannan lokaci kun ji dalilin shi amma abin da Allah yake so duk inda aka kai aka komo ka ce wallahu alam to sai Allah ya ji daɗi tunda ka ce kowa bai isa ba amma sai ka ce amma Allah kan zafi mu sani jama'a musulmi mun gane wannan da kyau don haka ainihin sai ya zama wannan malami turmizi in ta kakare ne sai je malamin shi bukhari ya ce kaza malamin shi bukhari ya ce kaza duk inda ka ji ya ce qala muhammadu ko sa'altu muhammadan ko tahabtu ila muhammadin li as'alahu an kaza an kaza an kaza yana nufin muhammadu dan isma'il at-tirmidhi dan imam eh, eh, muhammad dan isma'il al-bukhari yace قال محمد محمد البخاري محمد البخاري يكي ولا أعرف للمطلب ابن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يكي تندمكي wannan mutum da yake mai suna al-mutallib dan Abdullahi ban taba sanin cewa ma yana da hadisin da ya taba ruwaito ya kai tsaye daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba illa qawluhu haddathani man shahida khutbatan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai kaɗai maganar da na taɓa jin ya ce wadda na zan iya cewa na ji kishin kishin kamar ya ruwaito daga annabi ne ya taɓa cewa wani wanda ya halarci hudu ga annabi ya bani labari to kaga a matsayin shi na tabi'i in ya ce wani wanda ya halarci hudu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labari to in shi har shi muhammadu ɗin ai shi al-mutallib ɗin in har mutumin kirki ne to za a iya karɓa ko da bai bayyana sunan sahabin ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko qala sai ce wa sami'tu abdullahi ibn abdurrahman yaqulu la na'rifu lil mutallib sama'an min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace na ji ainihin malami na mai suna abdullahi dan abdurrahman yana cewa mu wannan al-mutallib din nan ba mu taɓa sanin cewa ya taɓa jin wata magana daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba qala abdullahi abdullahi dan abdurrahman din nan malamin tirmidhi sai yace wa ankara على ابن وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس ما من بخاري ما شي ما سيئر ولا مغانا يتي babu shakka al'imamu Aliyu ɗan Abdullahi ɗan Madini ya ce, abin kyama ne, ina musun a ce ma shi wannan almutsallif ɗin nan ma ya taɓa jin hadisi daga ainihin wurin wannan sahabi Anas. yanzu kun ga su wajen uku sun haɗu akan tabbatar da cewa wannan mutum ba da ainihin tabbacin cewa ya ji daga sahabban annabi kuntu salim ibn eid al-hilali daya daga cikin manyan malamai da suka rubuta littafi akan siffa azumin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine duk waɗannan maganganun da nake karantarwa shi yake ta haƙiƙi ne da ta'aliki da takhrijin hadisan littafin al-azkar yayi yasa. sahihu kitabul azkar wa ya ware amma shi ba warewa ya warewa irin yadda aka saba a ware wannan da daban waɗanda a'a ya yi takhriji ne yana bayyana hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba to a ƙasa yake wannan aikin to shi ne shi ainihin wato salim ibn ibn din ce wa huwa da'ifun kama qalu babu shakka wannan hadisi ne rauni ne kamar yadda su malaman suka faɗi dan haka kaji hadisin ra'iti ne ko na'ifi ne ko ma da zaka kira bai inganta ba dan haka ba za a yi hujja da wannan hadisi akan cewa laifi mafi girma shine wanda ya haddace alkur'ani ya manta shi ba don hadisin bai inganta ba malam ya sake biyo wani ya biyo baya da wani yace wa ruwina fi sunan abi dawuda wa musnad ad-darimi عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة أجزما yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man qara wanda ya karanta alkur'ani ya haddace shi thumma nasiyahu sannan ya manta shi laqiya Allah ta'ala kiyama qiyamati azban zai haɗu da Allah madaukakin sarki ranar alkiyama yana da ciwo na eh, abin nan ajizan asali ba kuturta ita ce ajizan ba duk da munan muna haɗewa bai sai mu kuturta asalin kuturta ita ce wannan da za ta daddatse hannunka kuma ruwa ya rinka fita na kuturta to amma ajizan ma'ana wanda yake kuturi ne duk gashi hannayen sun daddatse sun bushe to aka ce duk wanda ya haddace ya bari ya watse haka zai tashi a kiyama to amma fa shi ma hadisin dai gashi ya dai ji abubuwan dai da su manyan malamai ainihin suka yi magana a kai shi ma dai malam ya ce da'ifin wannan hadisi mai rauni ne al-imamu abu da ya fitar da shi nan ba hadisi na 1474 ya ce haddasa muhammad bin al-ala akhbarana ibnu idris an zaid bin abi عن عيسى بن سعيد عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكره قلت من سليم ابن عيد الهلالي من لتاتي سنتي وهذا إسناد ضعيف wannan isnadi ne mai rauni fihi salatu ilal yana da tangarda guda uku yana da tangarda guda uku al'umma ta farko yazid ابن أبي زياد وهو أبو عبد الرحمن الهاشمي مولاهم ضعيف يزيد إن لم تجد أتكين حديث من أبي زياد وتوند أكفصل ببابا عبد الرحمن bahashimi wanda yake ya zama hashimi ne saboda wala'i da ke tsakanin su soyayyar taimakawa ko ya musulunta hannunsu ko makamantan haka yace to mai rauni ne me yasa me yasa to yace mai rauni ne sai ce tagayyara ki bari ya ainihin samu canzawar kwakwalwa a lokacin ainihin da ya manyanta kun san wani in ya manyanta sai ya rudi abin da ya haddace sai zan ya iya kawo shi don haka fasara ya talakkanu sai ya zama ane mishi ne ya shi mahaddaci ne ya bar habba ta lalace ko kuma tsufa ya zo ya same shi to duk abin da ya gashi ya haddace a da wani ya zo ya makana mai wani abu sabanin haka kuma sai ya karba to kun ga yanzu ba kasa gane shin abin da ya haddace ne yake faɗi ko ko abin da wani ya ainihin lakana mishi ko abin da wani ya aza mishi a baka asfaniya tangarɗa ta biyu jahanatu isa ibn fa'id kasancewa isa dan fa'id din nan ba a san shi ba asfanifa ta uku halinta ta bauna isa ibn fa'id wa sa'ad ibn ubaba fa inna isa lam yasma' min sa'ad wala adrakahu yace a ta uku ita ce an samu gidi tsakanin Isa dan Sa'id da kuma Sa'ad dan Abi Waqqas domin shi Isa din nan bai taba jin hadisi daga Sa'ad dan Ubada ba bai ma riske shi ba ba na zamani ɗaya ba wannan ya mutu sannan aka zo aka haifi wannan daga baya kuma sai zo yake daga wani to kun ga tangarda ta faru ولهذا أشار ابن abdul البر kama في hadidi idi saboda haka ne ainihin wato ibnu abdulbarri ya yi ishara ainihin a cikin kamar yadda magana ta zo a cikin littafin tahzibu tahzib na alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai to shi ne dai malam ya ta takhriji wanda yake a takaicen takaitawa dai ga abubuwan da yake tunda kasar na ɗauka bari mu karance su jimloli kwaya uku ne suka rage sai ce wa yu'ayyiduhu anna shu'bata rawahu an yazid ibn abi an isa an rajulin an sa'ad bin ubada bihi abin da zai karfafi cewa lallai wannan hadisin shi ainihin wato wane ne isa din nan wato bai ji daga kai tsaye daga sa'ad ɗan ubada ba shi uba ya ruwaito wannan hadisin ta wata hanyar sai aka ji shi isa din nan ya ce daga wani mutum sannan wani mutum ɗin kuma daga ainihin shi sa'ad Ka ga yadda malaman hadisi suke zuba yarfansu a cikin kogin ilimi ko ma'ana duk inda ka biyo sai sun kama ka a can da ya zo sai ya ce daga wane sai suka ce tarihi ya nuna ba ku zamani ɗaya ba ya aka kana rayuwa a yanzu shekarar ka ashirin da biyar misali ka zo ka ce mana sardauna ya ce kaza ya aka yi to gwamma ma wannan mai yiwa kai ka iya cewa to ai ya ji ta rediyo ne jama'a mun gane to amma a irin waɗancan zamuna yanzu misali sai ka zo ka ce shehu usman ya ce da kai kaza jama'a mun gane wannan da kyau to da aka biyo ta wata hanyar sai aka samu app. ya yi ishara ga malamin shi amma bai faɗi ba ya ce daga wani mutum to waye to nan kuma sai a ce an ki karɓar wannan isnadin ne saboda jahala ba a san ko waye da aka ɓoye ba nagari ne ko na banza ne a fito a bayyana shi yace akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hanyar ta shu'ba mujalladi na biyar shafi na 284 wa darimi da darimi a cikin mujalladi juz'i na biyu shafi na 427 wa ibn nasr da al-imam ibn nasr al-marwazi fi qiyam al-layl a cikin littafin shi mai suna qiyam al-layl ainihin wato shafi na 74 wa tabahu khalid wa huwa ibn abdullah at-tahan inda ahmada ya ce an samu shi wancan mai riwaya yana da mutaba'a wato shi uba akwai wanda ya biyo shi a kan wannan riwaya shine khalidu dan Abdullahi Abbahan a cikin riwayar Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na 285 fa zakara rajul sai ya bayyana ainihin wannan mutum wanda yake baina Isa wa Sa'ad wanda shi wannan mutum ya zo tsakanin Isa da Sa'ad to a zahiri anan tun da ya bayyana kun ga anan ba inqita'i ba jahala kenan ko to sai a ce to me yasa kenan aka ki karbe sai a ce an ce illolin uku ne wannan guda ɗaya dan ta gyaru misali a ce an yi damba da kai sai aka make ka aka yi maka naushi da aka maka kutufo haƙora uku suka fita sai aka ce ai ya zama wawulo sai wani ce a ah, ai ɗagumin je an sa mai haƙori ɗaya sai a ce to sauran wuri biyu fafaran fa har yanzu dai yana nan a me yana nan a wawulan shi to haka misalin matsalar ta faru Allah ya kiyaye don haka a taƙaice gaskiya saboda Allah ban san wata aya ta alƙur'ani ko ingantaccen hadisi da ke hukunta wanda ya haddace alƙur'ani ya bar shi da gangan ya yi sakaci ba ban san abin da ya inganta ba akwai aya suratu taha suna hujja da ita fa kazalika eh, atatka ayatuna fanasitaha fa kazalika zalika yawma tunsa wannan aya abin da a zahirin take cewa haka ayoyin suka zo maka haka ainihin kamanta su to haka yau kai ma za a manta da kai to a ƙarƙashin wannan fassarar da suke sai suke cewa duk wanda ya haddace wani abu na alƙur'ani ya bari ya zube to lallai kam za a tashe shi ranar alƙiyama a'ama makaho to sai ce ubangiji rabbi lima hashartani a'ama ya Allah ya akai kuma ka tashe ni ina makaho sai wai Allah ya ce ai kaza kaza gaskiya ba wannan ne ma'ana aya kalmar nisyanu tana ɗaukan ma'ana biyu kalma ta ɗaya ma'ana ta ɗaya mantuwa ma'ana ta biyu bari wa kazalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka wa'azozi aka nuna maka kaza aka nuna maka kaza sai kaki to haka kuma yau tunsa haka kai ma za a barka kamar yadda ka bar ayoyin mu haka kai ma za a barka a cikin wuta in ba haka ba misali Allah yana mantuwa ne ma'ana za ana nufin yanzu Allah ya saka shi a wuta ya manta da shi sai dai kamar hausan masu hausa da suke cewa to in aka dawo a ƙarƙashin wannan fasara hausa ai ba mantuwa ba ce kenan ba manta da shi aka yi a wutar ba an yi yatsi da shi ne to don haka ma'anar ayar insha Allah haka ayoyin mu suka zo maka kai watsi da su haka kai ma za mu yi watsi da kai mu bakka a cikin wuta na wa man a'rada an zikri eh, wanda ya kau da kai an zikiri daga ainihin ambato na ko littafi na ko qur'ani na to duk ai suna fassarawa ne akan i'rabin shine kai sakaci har ya don haka sai su ce to shi kenan kaza kaza gaskiya wannan ba ingantacciyar fassara ba Allah ya shiryar da mu can gaba kuma sai nawa ya ce faslun ga wani faslin yukrahu an ya yaqula nasitu ayata kaza aw surata kaza bal yaqulu unsituha aw uskituha yace an karhanta wa mutum an hana mutum ya rinka cewa na manta aya kaza ko sura kaza sai dai ce an mantar da ni ko kuma an faɗan min da ita to anan waye ya mantar da kai Allah ko kwa shaidan a'a to Allah ne ya mantar da kai me yasa saboda hadisai da zamu zo mu samu a gaba ga kuma ayoyi na alqur'ani wanda Allah yake cewa sanuqri'uka salatan sa illa ma sha Allahu za mu karantar da kai karatu yadda ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ashe Allah na iya sa maka mantuwa ka manta ainihin abu na alkur'ani to duk sanda ka manta din kar ka sake ka ce ka manta sai ka ce an mantar da ni wato Allah ya mantar da ni jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akwai nau'in munanan abubuwa waɗanda su kan zaka iya cewa Allah ya mantar da eh, shedan ya mantar da ni zaka mai da Annabi Musa ya ce ainihin wato eh, menene eh, wa ma ansanihu illa shaytan an azkurahu wannan magana ko ta zanta annabi Musa ko ta yaran shi kaga dai ya danganta mantuwa zuwa gawa zuwa ga ainihin shaitan to akwai munanan abubuwa irin waɗannan da za a iya danganta su zuwa ga shaitan saboda a girmama Allah madaukakin sarki amma an ba haka ba asalin al'amari duk ai a hannun Allah yake Imam Nawawi yace ruwina fi sahihayyil Bukhari Wa عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسيا manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ɗaya daga cikin ku ya ce na manta aya kaza da kaza sai dai ya ce an mantashe shi wa ya riwayatin sahihai ne aidan a cikin ruwa bukhari da muslim har wayo bi sama li ahadikum an yaqula manzo Allah yace ce Allah wadarai tir ɗaya daga cikinku ya ce nasitu ayata kaita wa kaita aya kaza kaza da kaza na manta ta annabi ya ce Allah wadaran wannan magana ba ta da daɗi bal huwa Nisiya nusiya sai dai mutum ya ce an mantashe shi sai ka ce an mantar da ni aya kaza ko sura kaza fi في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي wa الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول أيقرأ wata ran Aisha tace manzo Allah ya ji wani mutum yana kira'a yana karanta alqur'ani fa qala manzo Allah ce rahimahullah Allah ya ji kanwa ne gashi fa da ran shi ashe irin addu'an nan da muka ji iyaye da kakanni tsofaffi su ne ashe babu laifi kenan haka siddan zai ka ji an ce oh Allah ya ji kanwa na ba dan ya mutu ba kaza kaza kaza to manzo Allah ce Allah ya ji kanwa ne laqad azkarani ayatan haqiqa wani din nan ya tuna min wata aya kuntu askattuha wadda yake da ainihin wato an fadar min da ita wa fi riwayatin fi sahihi a cikin wata riwaya wadda ainihin wato ta zo a cikin bukhari kuntu unsituha wato an mantashe ni ita jama'a musulmi mun gane wannan da kyau to waɗannan kaɗan daga ainihin wato amsoshin matsaloli kenan akan mantuwa don haka ka tsare harshen ka daga ainihin wato cewa ka manta aya kaza ko sura kaza sai dai ka ce an mantashe ka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu dangane da ladubba na magana da sauransu ku samu littafin riyadu salihina da littafin al'adabul mufrad da kuma littafin ainihin ingantaccen shi sahihul adabul mufrad da da'ifin adabul mufrad za ku samu bayanai dalla dalla akan ladubban magana a ce karkace kaza karkace kaza ana koya maka ladabi domin ladabi shine ilimi jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu za mu ci gaba da karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li sahratil ashrar takobi mai kaifi game da tinkarar masharranta bokaye ya yahdusu sihirul jinon, malam ya ce shi wannan irin asiri da ake don a haukatar da mutum ta yaya abin yake fawa ne malam ya ce ya kumul jinniyul muwakkalu bi sihir bi dukhuli fi shakhsil mashuri wa tamarkuz fi mukhihi kama kallafahu sahiru shi wannan aljani da boka ya wakilta shi akan ya je ya idar da saƙon sihiri a cikin jikin wani shi aljanin yakan tsayu ya samu damar shiga cikin wannan mutumi wanda aka nufa da sihirin wata markuzi kuma ya samu dandali ya kafa ko ya kafa daba fi muhi a cikin bargon shi ina son ku kiyaye abubuwan ilimi a can an ce aljanin zai shiga dai kawai to amma nan abin da ya shafi nau'in asiri na hauka ko nau'in asiri na sihirin mara za mu zo mu samu wannan aljanin ba wai jikin kaɗai a'a ɓargon yake zuwa ya zauna domin ɓargon nan naka da ka gani to kamar wata tasha ce ta ainihin wato tarho ko tashar nefa za ka ga wayoyi cikus a wurin ko kowace waya kuma shi ma'aikacin nitel din nan ya san wannan waya in an tsige ta layi kaza zai tsaya wannan waya in an jona ta layi kaza zai ci gaba da aiki ma'aikacin nefan nan duk yadda wayoyin nan suka taho da yawa shi ya san inda kowace ta ko to haka cikin bargonka akwai wasu ainihin wato sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran da zaran an nakasa kaza to shi kenan sai ka samu kanka a halin kuncin damuwa ko a halin ɓacin rai ko da an taɓa kaza sai ka samu kanka a halin bacci ko ka samu kanka a halin ka tashi kai ta doke-doke ko makamantan haka to shi ne sai shi aljanin irin wannan sai ya je ya shiga cikin ɓargo na shi wanda ake nufi da sihirin kamar da yadda bokan nan ya kallafa mishi ya tursasa mai ya je yayi thumma yaqumu bid-daqti ala khalaya al-mukh al-khaffati bit-tafkiri wat sannan sai shi wannan aljani ya tsayu ya yi ta ainihin wato ainihin wato buge-buge ko ya ta ingiza wannan ɓangare na ɓargon wanda musamman yana da alaƙa da tunani da kuma ainihin iya rike abu to sai shi aljanin sai a sa shi ya rinka taɓa wannan abu kamar misali a ce zauna a nan rinka taɓa na'ura kaza nan haka duk sanda ka taɓa to su mutanen waje kamar hon na babur ko na mota ko makamantan haka a ce duk sanda ka taɓa wani abu zai biyo can baya ya ɗi ko bayan ko makamantan haka ko to haka sai a sa shi rinka taɓa wannan wurin daga ɓangaren ɓargon jikin shi in ka taɓa wannan ainihin abin zai lalata mishi tunani zai rikita mai duk abin da ya haddace au bi tasarrufi fiha bi umurin ya'lamuha Allahu ko kuma shi bokan ya sa aljanin ya rinka taɓa waɗannan ɓangarori na ɓargo waɗanda zai sa ya rinka yin wasu al'amura waɗanda Allah kaɗai ya san su a ce rinka taɓa ɓangaren ɓargon nan zaka je yana